Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zamu yi muku bayani ne akan wani application mai suna fast charger ga nan fast charger wannan application din zai saka ka ne domin ya nuna maka lokacin da ka za ta cika tare da lokacin da ka za ta iya daukewa da irin aikin da idan kai da wace hanya ma ka bi ka ta batirin ka ya cajin sai ragu ko fasin ɗaya yanzu nuna maka ga hanyar da batir ranka ya ragu bari mu shiga cikin wani afirka din ga nan fast charge sai ka je play store ka yi din sa yau dan uwa da fari kafin mu shiga cikin aikin kai idan baka mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan channel din tamu ta Ibrahim Tech Tube kai mana subscribe a wannan channel tamu ta Ibrahim Tech Tube yau mun gode bari mu shiga yanzu ga hinan ga mu a cikin wannan application din ga hinan nan wajen ga hinan da fari ga hinan customize ga shi nan da fari customizing ga hinan daga nan wajen kuma ya nuno mana ga hinan fast charge ga zaɓuɓɓuka nan da ya nuno mana kamar haka yanzu muka buɗe application ɗin to automatic muna zuwa muna jona caji to zai fara zai nuna lokacin da charger za ta iya cika wannan batir ga hinan zai nuna duk abubuwan da muke so ga hinan kuma zai yi mana alert akan batirin ka saura kaza batirin ka saura kaza batirin ka saura kaza to wannan shine wannan amfanin wannan application ɗin tunda da kun ga application ɗin gashi nan mai suna fast charge gashi nan wajen ina taba wannan optimizing ɗin zai zai zai zai goggoge bayanai ne na baya da na ajiye yanzu wannan bidiyon ma da nake yi sai ya katse shi domin ina screen record ne domin wannan bidiyon da nake shi ma screen record din nan sai ya datse shi yauwa to ka gani yanzu ya nuna min ga hinan percentage din wayana percent 16 ne gashi nan ya nuna mini yellow sosai yauwa to dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan ba yi mana alamar subscribe ba ka nuna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau dan uwa sai mun haɗa bidiyo na gaba